abin bakin ciki da yake faruwa a garin nan kuma wannan dama ce wanda zan faɗe ta na shiga kes ɗin ga mutanen da suke karɓar saƙonni daga waɗanda nake tura mu a whatsapp suna da labarbaru wato akwai gidajen baɗala kuma na yi sa'a ma zan yi maganar wakilin gwamna ina jin shi ne ya zo ko yauwa to ko ka isar ko kar ka isar kai dai dole sai ka ji wannan ita ce gaskiyar magana balle ma ina da tsammanin zai isar wallahi gidajen baɗala sun yi yawa a garin nan sun yi yawa kuma in kwamishina zai yadda wakilin gwamna zan iya kawo masa list na wasu gidajen baɗala wadda ake barna da 'ya'yan mutane mun samu wata yarinya watan ta shida iyayenta suna neman ta amma an ajiye ta a hotel wai ana jiran wani mutum zai zo ya yi amfani da ita abun bakin ciki wanda ya ajiye ta inyamuri ne kuma yar musulmi ne mai zuwa ya yi amfani da ita kuma musulmi ne kuna da ji ko a garin nan yake faruwa a garin nan muna da gidajen ba wai zato ba ne da gaske ne wallahi billahi 'ya'yan mata ake ɗiba ana zuwa karan farko waɗanda na samu sun kai yara kusan talatin maza goma sha biyar 'yan mata sha biyar akwai yaro da yaro wanda suka je hotel suna luwaɗi iyaye mun tara duk yaran nan da na gaya muku sai da muka kira iyayensu idan ba ku san aikin da muke ba muna tare muku wani bala'i a cikin garin nan muna tare muku wata musifar da ta wuce yadda duk kuke tsammani ban sani ba ko gwamnati ta sani cewa a yona an rufe gidan barna an rufe a abin nan yobe an rufe a borno amma wasu sun zo garin nan don waɗanda cikin muka kama muka yi magana da su akwai ɗan kano akwai waɗanda suka fito daga haka sau da barnar da ake shukawa ta yawa iyaye ku kula da 'ya'yanku kuna haifuwa ne rututututu haka kuma kuna zubarwa ba kwa tsayawa kure abin da ya kamata saboda haka muna faɗakar da iyaye su sani yanzu haka ina da lodin wasu abubuwa a akan wayata na yaran da suka yi fasadi wasu su har sun samu ciki yarinya 'yar shekara sha biyar ta samu ciki wata an same su da infection an kai su asibiti masu waɗannan iyayen in dai suna jina yanzu ko suka ji wannan magana sun san mun yi haka da su kuma mun zauna da su saboda haka iyaye ina muku da siha wallahi ku saka ida inu akan yayanku ku daina barin su kuma abin takaici yarinyar nan da aka yi wata shida ba ta da dubu ɗaya a aljihunta kuma ta ba da kanta wani ne yake amfani da ita kuma iyayenta suna ta ihun nemanta sai aka zo aka same ta yanzu haka akwai foto akan wannan wayar na yarinya da iyayenta suka nema suka rasa amma tana hotel ana iskanci da ita ina muke son mu je ne idan ka yi ba Allah wannan ka hana wannan abun ko ka yi wa mutane aiki ko karka musu aiki ka musu aiki a gurin Allah saboda wannan fasadi ne wanda zai iya sa ƙasa ta durƙusa. kuma talauci zai dawo mutane kuma rashin zaman lafiya zai dawo mutane saboda haka nasiha nake ga iyaye lalle lalle ne su tsaya ba sani ba idan yana bukata zan sa a kai masa lis har fotunan yaran muna da su suna nan suna ta fasadi a gidaje cikin garin nan ba wai ƙauyuka ba a cikin gari ake wannan abubuwan kuma abin takaicin ma da zai samu ka shine wasu gidajen na musulmai ne su suka gina suke karban kuɗi suna lalata 'ya'yan mutane